من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بياك وانا مسلمين وانا غريم البركة غرن جمل وانا مسلاتي من البركة إني مكو سلما إرنت الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan shine darasinmu na biyu idan muka cire gabatarwa ko a cikin wannan littafi mai albarka a bulugul maram min adillatil ahkam wanda babban malamin nan na hadisi ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya wallafa a wancan karatu na baya mun yi muqaddima ta al-hafiz ibn hajar da kuma karanta hadisi guda ɗaya daga cikin kitabu tahara babul miyah a yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi akan hadisi na biyu a cikin wannan babi قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة قال يتي وعن أبي سعيد الخدري أنكر أدقى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ألا يكار مسير دا قال يتي qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innal ma'a tahurun hakika ruwa mai tsarki ne kuma mai tsarkake wani sa ne la yunajjisuhu shay'un babu abin da yake najasta shi akhrajahu salasa wannan hadisi malaman hadisi uku ne suka fitar da shi wa sahahahu ahmad imamu ahmad ya inganta shi wannan hadisi da malam ya kawo hadisin abi sa'id al-khudri ɗaya ne daga cikin hadisan da hukuncin ruwa yake kewayawa a kansu babu shakka alhabis ibn hajar ya kawo dukkan hadisan da matsalar hukuncin ruwa take kewayawa a kansu duk inda za an yi saɓani dangane da tsarkin ruwa ko rashin tsarkin shi dogaro da waɗannan hadisai ne hadisin farko wannan da muka karanta hadisin innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay hadisi na biyu shine hadisin abi umama albahili da cewa bai da inganci wanda har ya kashi bayan wannan hadisin da yake gwada ruwa mai tsarki ne sai abin da ya rinjayi kanshinsa ko ɗanɗanon shi ko launin shi da wata najasa da ta canza shi a yi wayar bai haƙi hadisi na uku hadisin ƙullatai ne idza balagal ma'u kullatai ne lam yahmil al-khabas idan ruwa ya kai kula biyu baya ɗaukan najasa hadisi na uku da hukuncin ko na hudu da hukuncin ruwa yake kewayawa akan shi hadisin la yabulanna filma fil ma'i da'im allazi la yajri thumma yaghtasilu fihi hadisi na gaba da hukuncin ruwa yake kewaya akan shi shine hadisin balaraban ƙauyen nan da ya fi tsari a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi kuma a ɗebi ruwa a kwara akan inda ya bawali ɗin hadisi na gaba da hukuncin ruwa yake kewaya akan shine hadisin idza walagal kalbu fi ina'i ahdikum idan kare lallaga a cikin kwanan ɗayan ku to ya wanke yi sau bakwai ya sanya ƙasa a wankin farko waɗannan hadisai akan su hukuncin ruwa yake kewayawa akwai guda ɗaya shine hadisin idza sai qaza ahdikum min nawmihi in ɗayan ku ya farka daga baccin sa fala yaghmis yadahu fil ina kada ya sanya hannunsa a cikin ƙwarya har sai ya wanke hannun sau uku to waɗannan hadisi akan kan hukuncin ruwa ke kewayawa kamar yadda imam san'ani ya bada a cikin subulus salam kuma duk inda za ka duba jawaban malamai dangane da abin da ya shafi tsarkin ruwa ko rashin tsarkin shi za ka tarar dalilan daga waɗannan hadisai ne ake tatsarsu hadisan kuma sun kasu gida biyu wani bangare yana na cewa ruwa baya najastuwa da najasa kamar wannan hadisi na abi sa'id al yana na ruwa mai tsarki ne najasa ba ta najasta shi wasu kuma bangaren suna gwada cewa idan najasa ta haɗu da ruwa to ruwan yana zama najasa kamar a hadisin idan najasa ta haɗu da ruwa mai yawa ruwan baya zama najasa idan mara yawa ne yana zama najasa kamar hadisin kullatai ne idan balagal ma'u kullatai ne lam yahmil khabas wani kuma wasu kuma hadisan suna nuna cewa a'a ko da ma ruwan mai yawa ne najasa ba ta da yawa to ba daidai bane ruwa da nisa sada guri guda kama la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im allazi la yajri thumma yaghtasil fihi to akan wannan ne malamai suke sabani kamar yadda zamu ji ko mu karanta insha Allah ta'ala da haka duk wanda yake so ya samu usul tushe a cikin abin da ya shafi hukuncen hukuncen ruwa to ya fahimci waɗannan hadisai kyakkyawar fahimta to dai akwal na malamai dogaro ne da waɗannan hadisai kamar yadda zamu ji ko zamu karanta insha Allah ta'ala wannan hadisi ya zo daga Abi Sa'id al-Khudri Abi Sa'id al-Khudri sunan shi sa'ad ibn sinan al-khudri bi taskinin dal al-khudri nisba ce ila khudra khudra kuma hayyun al-ansar wata wasu jama'a ne daga cikin mutanen madina da haka shi cikin mutanen madina ne ya halarci bai'atul rudwan bai'a da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama a karkashin bishiya a lokacin sulhun hudaybiya amfanin ambaton wannan kenan yana cikin sahabban da Allah ya musu shaida da imani kuma Allah mun shaida da aljanna domin Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba ko to wannan aya kun ga shaida ce da Allah ya musu da imani yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina sai Allah kuma ya toga ce waɗannan mu'minai sune iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara to Abu Sa'id al-Khudri yana cikin waɗannan sahabbai yana cikin fuqaha'u sahaba waɗanda suka haɗa ilimi mai yawa a cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wafati a shekara ta saba'in da hudu farko barkwanta bayan hijira shekara ta saba'in da hudu bayan hijira kamar yadda wasu malamai suka ambata to shi ne yake rawaito mana wannan hadisi in ce maza Allah yana cewa innal ma'a haƙiƙa ruwa wannan al ɗin al ma'a ko dai ka ɗauke ta al ce listigiraqil jinsi ya zama kowane ruwa ya shiga ciki ko kuma ka ɗauke ta alce lil ahad tana magana ruwan da aka yi magana a baya domin ba wannan bane farkon hadisin farkon hadisin tambaya aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce masa ya rasulullah ana tawadda za mu yi alwala a wata riwaya a tatawadda kana yin alwala min bi'ir buda'a daga wata rijiya da ake kira rijiyar buda'a saboda me suke wannan tambaya wa hiya bi'run rijiya ce yulqa fi halhiyar da a cikin ta ake jefa kunzugu na mata na yin al'ada da kuma mushe wa luhumul kilab da mushen karnuka in sun mutu suna fadawa ciki wannatin da mushe to za ka yi alwala da wannan ruwa ya rasulullah sai manzo Allah ce innal ma'a to kaga in ka dauki al lil ahad sai zama wannan ruwan sai zama ana magana al lil ahad lil ahad sabiq abin da ya riga ya gabata wannan ruwan tsahurun ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa la yunajjisuhu shay'un ba wani abin da yake najasta shi idan kuka dauke ta alce istigraqiyya sai zama innal ma'a kowane ruwa ma ruwan sama da na ƙasa da na kogi da na koma meye dahurun la yunajjisuhu shay'un to akan wannan ne wasu malamai suka ce shine al-aslu ga ruwa at-tahara da ruwa asali shine tsarki sai dai wannan hadisi am ne amma maksus ya zo gaba ɗaya amma an togace shi kamar yadda zamu karanta togaciyar a gaba da ijma'in malamai to wannan wani zai iya tambaya ya za a rijiya kuma a ce ana jefa alhiyar kunzugu na mata da suke yi in sun yi jinin al'ada da mushe da kazanta kuma a ce wannan a zamanin sahabbai har ma ake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan to imam al-khattabi ya ba da amsa dangane da wannan dan kada amfanin wannan ba din kada wuri ya kalla ce to kenan ya halatta a zuba shara a cikin rijiya ya je dinga zuba shara cikin rijiyar mutane an mai magana ya ce ai sahabbai na yi to sai imam al-khattabi cikin ma'alimus sunan yake cewa yatawahhamu kasirun minan nas idza sami'a hadha al-hadith yace da yawa cikin mutane suna dauka idan sun ji wannan hadisi anna hadha kana minhum ada cewa al'ada sahabbai ce yin wannan jiba mushe da kunzugu da sauran sai wanda dauka al'adar sahabbai ce yace wa annahum kanu tuna hadhal fi'ila qasadan wa amda cewa sahabbai suna yin wannan abu da nufi da kuma ganganci da gangan wa hadha la yajuzu an yuzanna bi zimmiyin imam al ya yace wannan zato ko bai dace a yi shi ba ga kafirin amana sai ce bal bi wasani kai hatta ma ba ma guje bai dace kai mai zaton zai je jefa mushi a cikin rijiya ba balle sahabi fadlan an muslim yace balantana musulmi kuma walam yazal min adatin nasi kadiman wa hadisa a ai al'adar mutane ce tun da can da ma yanzu muslimuhum wa kafiruhum musulmin su da kafirin su tanzihul miya tsarkake ruwa al'adar dukkan mutane ce a tsarkake ruwa ba ba a sanya kazanta a ciki ba wa saunuha anin najasar. da kare ruwan daga najasa fa kaifa yuzannu bi ahli zalika zama. yaya za a yi zato ga mutanen wancan zamani sai ce wahum a'la tabaqati ahli din su ne kololuwa karshe a cikin dabakan um, mutane mataki matakin mutane na addini su ne kololuwa wa afdalu jama'atul muslimina su ne suka fi dukkan jama'ar musulmai tunda bayan annaba da manzanni ba su mutane da suka fi sabon manzan Allah tsarki da nagarta to ya za a yi zaton irin wannan idan al'adar mutane ce musulmai da kafirai kiyaye ruwa to kaga wani yanzu cewa je ba ce da gangan yace wannan ba bane da ya dace sai ce wal ma'u fi biladihim a'azzu kuma dadin dadawa ruwa a garuruwan su ruwa ne mai wahala ana wahala ruwa a lokacin tunda akwai sahara a gurin wal hajatu ilaihi amas suna tsananin bukata an ya kuna haza sani'uhum bil ma'i ya zama irin wannan ne abin da suke wa ruwa wamtihanuhum lahu su zama suna wulakanta shi yace ba haka bane ولقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه إمام الخطاب يتي الحالي ما من الله صلى الله عليه وسلم يا لعنci wanda ya bayan gida a gurin da ruwa yake wucewa gurin da mutane suke ɗiba su sha ko guraren da ruwa yake wuce hanyoyin ruwan fa kai ba man kaza uyunal ma'i to yaya ga wanda zai riki gurin da ruwan yake bubbugowa idanun ruwan wa manabi'ahu rasdan lil anjas ya mai da shi gurin zuba shara kaga wannan shi zai bi shiga la'ana kenan wa mitrahan lil aqzar ya zama gurin zuba kazanta haza ma la yaliqu bi hali yace wannan bai dace da halin sahabbai ba to wani zai iya tambaya to haka ne ya akai kuma yazo a hadisin ruwaya Abu Dawud cewa ana jefawa har yanzu dai Imam Al-Khattabi baka ba mu amsa ba mun ji ka wanke su ka kankare su daga wannan zato abin da ya kamata mu zata a kansu to amma ya akai wannan sai ce wa inna ma kana haza min ajli anna hadhihi al-bi'ra fi sudurin min al-ardi wannan rijiyar ita tana kwari ne a inda take kwari ne kamar ma'ana guri ne to amma kwari ita take ciki wa anna suyula kanat taksahu hadhihi al-aqdar min min at-turuq wal afniya idan ruwa aka yi ruwa mamakon ruwa in yato sai dai waɗannan kazanta din daga hanya daga inda ake zubar da shara din idan ya koro wannan wa tahmiluha fatulqiha fiha sai da jefa cikin rijiya din wa kana al-ma'u li kasratihi shi ruwan saboda yawan shi la tu'assiru fihi a hadhihi al-ashya wa la yughayyiruhu Waɗanda abubuwan dan sun faɗa ba sa canza shi to sai zabe suka ga a ah, wannan rijiyar ba ruwa na ɗebo da tilo mai zuba har ma wata na a ga mushin abu a ciki a a gani to ya rasu rasulullah ka alwala da wannan ruwan sai maza Allah ce innal ma'a tahurun la su hushe kun ga ashe ba su suke ba cikin suke jefa ba kamar yanzu ne dai da al'adun mu suke za ga wani gurin idan an yi ruwa ruwa na ɗebo shara kuma ya kai ta inda ya ga dama to haka wannan ma yake faruwa to amma ruwan yana da yawa dan Abu Dawud ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi imam abu dawud Suleiman ibn ash'as as-sajistani sai da ya je garin marina sai da ya je har inda rijiyar take yace mai gadi buɗe mun ya buɗe mai ya auna ta dan ya ga tsawonta yace to ya ruwan yake mai gadi ce ai ruwan zai kawo daidai malam mutum a a yadda yake yawan shi sai da ya shiga ya auna ta kuma a can ba yanzu yanzu rijiyar babu ita eh da rijiyar take kamar yadda suka wasafta a arewa maso gabas daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga madina da da daga baya gurin an zo an yi makaranta ta tafizul qur'an kamar yadda shek atiya yake faɗa kuma daga ba da kafin wannan nadi ne na adabi guri ne na tattauna adab da sauransu abinda ake cewa da larabci annadi gurin da za a hada tattauna abin ya sha masail adab daga baya kai tafizi a gurin yake kuma daga baya an kawar yanzu ban san menene a hakikanin gurin ba da haka yanzu babu ita amma a wancan lokacin rijiya ce mai daɗin ruwa da haka ma ana amfani da ita ana sha to sai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan to da wannan hadisi su imamu malik da imamu shafi'i a da imamu ahmad da wasu daga cikin malamai suka dogara cewa ruwa mai yawa idan najasa ta shiga cikin shi kuma bata canza shi ba to yana nan a mai tsarkin shi zai tsarkake kuma yana da tsarki kun san malamai na a tsakanin tahir da tahur da kuma najis malamai galibi jamhurin malamai suna kasa ruwa gida uku akwai ruwa a tahir mai tsarki ne amma baya tsarkake wani shi akwai tahur shine da wanda yake da tsarki kuma zai tsarkake wani abu akwai najis amma shekul islam da wasu malamai suka ce ruwa biyu ne rak ko dai najis ko tahir tahir kuma shine tahur shine mutahhir ruwa kala biyu ne ko dai ka ce najasa ne kurin najasa ne kuka je mai tsarki ne mai tsarki ne ba wani ruwa mai tsarki wanda ba ya tsarkakewa suka ce to yaya kenan ruwan da ya zama su wanda suke cewa ruwa kala uku ne suna cewa tsahir din nan na tsakiya shine ruwan da ba najasa ba ce ta canza shi wani abu ne ya canza shi misali yanzu ka ɗauko ruwa sai wani abu ya shiga wanda ba najasa ba kamar sabulu ko wani abu wanda yake magamanci wanda sai ka je ko kanshin shi ya canza ko ga launin shi ya dan canza ko ɗanɗanon shi amma ba da najisa ne. to a gurin wannan tsahir ne amma ghairu mutahhir ba zai yi tsarki ba amma mai tsarki ne za a yi amfani da shi fil adat amma wala yusta'malu fil ibadat to su kuma shekul zan suka ce a'a ruwa ruwa duk inda ga ruwa ko dai tsahir ko najis tsahir din nan ya hada da mutahhir li ghairihi to yaya ruwan da wani abu ya fada cikin shi wanda ba najasa ba suka ce ruwa dai ko dai a kira shi ruwa ko a canza mai suna in dai yana nan a ruwan shi ko ba najasa ce ci canza shi ba ta kai ibada da shi in dai yana nan a ruwa inda ka zo in ce wani mai kwan ruwa in ka je ka ɗebo min shi amma in ya canza daga mutulakul ma'i in an yi itlaqin lamazin alma ba za a tabi zuwa gare shi ba ce wannan suka shi ne wanda ce wannan to ba ruwa ba ne dama da haka magana ke tsarki ko alwala ba ta fitin da ba ruwa bane akan wannan yanzu kamar kunun zaki idan za ka zo aka aje ga bokitin ruwa ga na kunun zaki in ka ce wani ɗebo min ruwa zai ɗebo wa kunun zaki kaga jidda ba najasa bane amma ba zai ɗuwa saboda kalma alma'u la tansarifu ilaihi mutlaqan sai ina ce ɗebo min kunun zaki ko ruwan kunun zaki haka ruwan zobo to wannan kaga ba za a yarwala da shi ba akan kaulin su shekul islam tahir ne amma me sa ba za a yi alwala da shi ba ibada suka ce dan ba kalmar ma ba ta itlaqi zuwa kai suka ce Allah mu sarki a cikin alqur'ani kalmar ma ya faɗa ce falam tajidu ma'an yace nasira ce fi siyaqin nafi ta ummu da haka Allah ya ce in ba ku samu ruwa ba to sai a ruwa wannan abu ruwa ne ko ba ruwa bane ka yin alwala da shi dan ba ruwa bane amma in dai yana nan a ruwa in na zo za za in na zo ko da wani abu ya bada ciki da ka ce mun ɗebo ruwa zan ɗebo mashi saboda ban ga canza daga ruwa suka ce za a ibada da shi to wanda ba su fahimta bane suke cewa ahlus sunna sun ce za a alwala da coca cola za a alwala da kaza duk wannan sharri ne da ƙarya bal a malamai ma hatta irin wannan magana din imamu abu hanifa yana da fatawa akan yin alwala da nabiz nabiz a wancan lokacin kamar tsimi kenan a tsuma abu ai wannan an tambaye shi yana ganin za a alwala da shi to amma dai su malamai suna cewa in ruwa bai fita daga sunan shi ruwa ba to ya halatta yi ibada da shi in dai ba najasa ba ce canza waɗancan abuwa din amma in ya fita daga sunan ruwa da an baɗi kalmar ruwa ba ta zuwa kai gari sai an raba wani abu suka ce to a lokacin ba ruwa bane da haka maganan ma kai tsarki da shi bai taso ba to wanda dai suka dogara cewa ruwa baya zama najasa sai in najasa ta canza shi ta canza ɗayan abubuwa guda uku na shi ko launin shi ko ɗanɗanon shi kuma daga cikin dalilan su akwai wannan hadisi domin manzo Allah ce innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay suka ce in mun kalli asalin hadisin me yasa manzo Allah ce la yunajjisuhu shay saboda wannan abun bai mai da shi najasa ba saboda yawan shi da haka idan su a gurin Imam Malik da sauran malamai abinda suke kallo tasirin najasa a cikin ruwa ba ta kallon yawan ruwan ko karancin ruwan in ruwa ne mai yawa najasa ta canza shi ya zama najasa sanar da launin shi ko ɗanɗanan shi ko ƙanshin shi in ruwa ne kaɗan najasa ta tasiri a cikin shi ko ba ta tasiri ba ba najasa ba ne amma su imamu shafi'i da abu hanifa ahnaf su a gurin su yawan suke kallo da rashin yawa su kuma wannan suke kallo idan ruwa ne mai yawa in ruwa ne mai yawa to su gurin su ko najasa ta bada cikin za a ibada da shi ba ruwan su ta canza ko ta canza ba saboda me suka ce manzo Allah ce za ka al-ma'u qullatayn lam lamya al-khabas kun ga su gwazan dawan hadisi to ya za ku yi da hadisin bi irbu a suka ce ai wannan ma hujja ce mu domin me yasa manzo Allah ya ce la yunajjisu shi suka ce saboda mai yawa ne yawa ne kurin da aka ba ruwan ta canza ko in ruwa kaɗan ne na najasa ta shiga cikin shi to ya zama najasa ko ba ta canza komai a gurin shi ba a gurin ahnaf da shafi'iyya saboda me suka ce ga hadisin la la yabulanna adukum fil ma'i da'imi summa yartasil bihi sai ka zo ka samu ruwa wanda yake da sai kai bawali ka ce ba wani ba zai canza ruwanka ba to amma kila shari'a ta faɗa ka ne saboda kaɗan ne aka je kai wanka a ciki su ga gurin waɗancan su imam da suka ce ai hana wanka a cikin wannan ruwan ba dan ya zama na ba bane kullun an yi haka ne ta'abbudi ne gairu maqulil ma'ana ba za mu iya fahimtar me shari'a ta sa ce mu hana kada mu wanka a ciki ba amma wani abu ne ibada ne kullun haka ake so mu kada ne shi ina so in bujo muku yadda alakar maganganun malamai suke da waɗannan hadisai to amma sun yi sabani su ahnaf da shafi'iyya kan cewa wanne ne ruwa kaɗan wanne ne ruwa mai yawa kun san anan ma dole za a yi ta to anan ne kowa ya bari su a gurin ahnab ahnab din ma a gurin malaman hanafiya a junan su ma sun saba shi amma abu ne bana cewa ruwa mai yawa shine ruwan da in ka motsa nan gefen shi can ba zai san kana yi ba motsin ba zai kai can ba ma'ana da zan zo bakin ruwa in kada shi haka sai in ga kadawar ta tafi ta tafi karshe to wannan kadan ne a gurin shi amma da inda na kada ba za a ga alamar kafin abin ya kai can ba ya ya ta motsin ba zai kai wannan shine mai yawa su kuma albajiran suka saba mai suka ce a'a su ya kai ashara fi ashara wannan kuma wani takadiri ne nasu amma a gurin shafi'a suka ce a'a mu kura in ya kai kullatai ni shine kurin mai yawa in kai kullatai ni ba kadan ne to me kullatai ni an yi zabani kan kulla din wanda ce domin asalin kulla ruwa dutse ma ana kiran shi kulla wasu ka ce hadin gana mai idza balagal ma yi fi ruwa kai ruwa. shekul islam ya ce wannan wasa ne da magana annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ba ita yake nubi ba kulla din nan ita ce ma'ana kamar a yanzu a hausa mu ita kamar tulu ko duro ita ce ma'ana wani mazubi ne da ake zuwa ruwa mai yawa jam'in shi qilal to wanne abu ne ya fi shahara a zamanin manzo Allah cikin kudar suka ce kilal na hajar wani gari da ake kira hajar dan shi ne manzo Allah da yana wasafta magariyar tikewa a wannan shajaratul muntaha manzo Allah ya ce ƴaƴanta kamar qilalu hajarin shehu da ya ce ya nuna kenan a qilalu hajar din tuluna na wannan garin hajar sun shahara da sabai har manzo Allah na musu misali da shi to shi anan ma kullace ne sai a dauke shi akan wannan da ga suka ce sai zama idan ya kai kilal to anan wasu malamai sun yi ta kokari akwai malamin da na ga ce idan ya kai lita 190 da wani abu shine kulla daya wani ce ya kai lita 200 biyu ko 300 da wani abu shine kulla ɗaya kaga sai ka iya sa yanzu sai ga ashe kulla tana da yawa kila za mu iya cewa ko duro ko kuma ruwa dai mai yawa to gurin shafi'iya shine tahdidin ruwa mai yawa kurum idan ya kai kulla ta ne da haka in ruwa kai kulla ta ne dan najin ta bada ko ta canza ko ta canza ba su a gurin su yana nan mai tsarkin shi to amma magana rajiha magana mafi inganci shine mazhabin imamu malik da sauran malamai da suke tare da shi shine abin da shekul islam ya rinjayar cewa ruwa yana zama najasa in ɗayan uku nan ya canza da najasa najasa ta canza ɗayan abu uku ta canza launin shi ko ɗanɗanon shi ko kuma warin shi ko ƙanshin shi wannan in najasa ce ta shiga canza zama najasa idan ba najasa ba ce a ma'ana idan ta shiga ba canza waɗannan abubuwa ya zama mai tsarki wannan magana ake rajiha ita ce raja a gurin malami ita ne zaka tabiya idza idza balagal ma'u qullataini saboda ilwa ke wannan kulla bi din to ya karaman najisa zai suka ce wannan shine ma'anar fadin annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan ah, la yabulanna adukum bil ma'i da'im suka ce ba dan yana najasa bane aka ce kada mutum ya wanka a ciki idan sai kaza adukum min naumihi ba dan ana tunanin iya sa hannun ruwan ruwan zai zama najasa bane a'a saboda shi hannun nashi ana tunanin ko bai da tsarki ko wani abu duk da suke bayanin waɗannan hadisai kamar yadda malamai suka ambata wannan hadisi kharaja salasa malama hadisi uku ne suka fitar da shi a rana ito mun faɗi wa hafiz zake nufi da guda uku ko su ne wa da wa abu dawud nasa'i tirmizi banda ibnu maja abu dawud nasa'i tirmizi su ne as-salasa to su suka fitar da wannan hadisi kuna abin da ya kamata mu gane anan wannan istilahi ne na Hafiz Ibn Hajar ba kaka je ka dabbaka shi a kan kowane littafi sai in mai littafin ne ya ce shi ma ya dauki istilahin Hafiz Ibn Hajar zan iya zuwa in yi istilahi na in ce ina ce salasa ina nufin Ahmad Bukhari Muslim zan iya yin istilahi na nima da haka wannan iski yanzu ka ga muttabaqun alaihi galibin an ce muttabaqun alaihi ana nufin Bukhari da Muslim amma a gurin Majduddin cikin muntakal akhbar muntakal akhbar shi yace muttabaqun alai yana nufin Imam Ahmad Bukhari Muslim da haka istilahi ne wannan khas ibn Hajar amma wani zai iya zuwa ya dauka ya amfani da shi wanda kuma galibi dai malamai sun tafi akan wannan istilahi din amma wanda suka zo gabanin Ibn Hajar za su iya bambanta akan wannan wasahahu Imam Ahmad wannan hadisi Imam Ahmad ne ya inganta shi domin wasu malamai sun raunana shi amma hadisi ne ingantacce kamar da Imam Ahmad ya inganta shi sai hadisi na biyu wani abi umama albahili an karɓo daga abi umama albahili radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce innal ma'a haƙiƙa ruwa la yunajjisuhu shay ba abin da ke najasta shi illa ma ghalaba ala rihihi sai abin da ya rinjaye akan kanshin sa wa tamihi da dandanan shi wa launihi da kamannin shi akhrajahu ibn majah wannan hadisi ibn majah ne ya fitar da shi wa da'afahu abu hatim abu hatim ya raunana shi kamar yadda muka faɗa alhafiz ibn hajar a cikin tsarin shi na wannan littafi in hadisi mai rauni ne yana faɗa kasance wasu malamin hadisi wannan hadisi ya zo daga abi umama abi umama sunan shi sudai ibn ajlan bil'ain ibn ajlan al-bahili bahili suka ce nisba ce zuwa ga jama'ar shi radiyallahu anhu wannan su dai din ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai ya rasu shekara ta tamanin da shida suka ce shine karshen sahabbai rasuwa a garin sham a sham shine karshen sahabbai rasuwa kuma yana ɗaya daga cikin wanda suke da hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ce innal ma'a haqiqa ruwa la yunajjisuhu shay'un babu abin da ke najasta shi iya ya inganta domin kaka shine nafsin abin da zo a hadisin bi irbuza'a alma'u tahurun la yunajjisu shay da kaga nan me da ifi kenan a cikin wannan hadisin to gaciyar illa ma galaba ala rihi aw tamihi ko wa wa launihi wannan ne za'ifi amma a farkon hadisin ya inganta saboda me yazo a wata hanya daban illa ma galaba ala rihi sai abin da ya rinjaye akan kanshin sa ya canza kanshin ruwan ya zama yana wani kanshi daban zai iya zama kanshi mai daɗi ko mara daɗi wa ta'amihi da ɗanɗanon ruwan wa launihi da kamannin shi anan ba ana nufin sai duka ukun sun canza ba kowanne ɗaya daga cikin wanda ya canza ruwa zama najasa akhrajahu ibnu Maja wannan hadisi ibnu Maja ne ya fitar da shi ya fitar da shi ta hanyar rishdain ibn sa'ad daga muawiya ibn salih daga rashid ibn sa'ad daga abi umama to wannan rishdain bi kasrin ra rishdain shi wannan rishidan din da'ifi ne a gurin malamai sana akwai ittirabi cikin sanadin hadisin akwai kai kawo in an ce ittirabi shine wanda yace kaza wanda yace kaza da haka hadisi ne da bai inganta ba cikin malaman da suka a shi akwai Abu Hatim Abu Hatim Muhammad ibn Idris in ban manta sunan shi ba al ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ne musamman a wannan karni na uku a ya rayu a cikin karni na uku in ban manta ba ɗaya daga cikin asatin na wannan ilimi na hadisi ana ji da su a babin abin da ya shafi ilimin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi ma ya fa wannan hadisi kamar yadda dan shi na kalto cikin littafin al-ilal yace qala abi babana yace yusiluhu rishdayn bin sa'ad rishdayn ne ya ya sada hadisin asalin hadisin mursal ne amma rishdayn ne ya ambace shi yace an abi umama annabi sai yace wa rishdayn laysa biqawi rishdayn nan ba bai da karbi bai da karbin hadda wasahihul mursal abin da ya bi inganci hadisi ne mursal mursal kuma yana cikin aka samun hadisin za'if mursal shine hadisin da tabi'i zai dangana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama tabi'i mun san bai rayu da annabi ba ya rayu da sabon manzan Allah ne a ka'ida ya ce wane ya gaya mun shi kuma daga wane ko wane ya gaya manzan Allah ya kaza sai tabi'i zo ce manzan Allah ya kaza ko manzan Allah ya ce shi kuma tabi'i din nan bai rayu da annabi ba kaga ina ji magana bai gaya mana ba to tunda ba mu san a gurin wanda ya ji ba za ta yi waje gurin tabi'i za ta yi waji gurin sahabi idan gurin tabi'i ne tabi'in da zai iya zama sika amintacce zai iya zama za'ifi idan shi kuma sannan tabi'in shi ma zai iya wajo da gurin tabi'i dan uwan shi za ta yi wajo da gurin sahabi idan tabi'i ne tabi'in zai iya zama sika ko za'if sannan shi ma zai iya yajo daga tabi'i dan an samu riwayar tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i bakwai duk tabi'ai ne wannan da haka ba sharadi bane in tabi'i ya ce manzo Allah ce ka ce ai sahabi ya ce ne in sahabi ya cire ba matsala dan dama mu ahlus sunna wal jama'a ba ma su kan sahabbai da wani abu Allah ya gama magana akan su Allah ya wanke su ta tas da haka dan yanzu a sa'id ibn musayyib ya bai gaya mana abu huraira ba ya ce a manzan Allah ya ce sai muka bincike muka gano abu huraira ne ya gaya mai shikenan shi yasa malaman hadisi ke cewa jahalatu sahabi la tadurru dan kullum ba mu san sahabi yanzu da zamu ga hadisi kamar da zamu karanta a ce wani mutum da ya zauna da annabi ya ce kaza to abin da za bincike sanadin hadisin har zuwa kan wani mutum din in eh, ya tabbata wani mutum ne da ya zauna da annabi shi kenan ba mu ko ma waye sabanin sunan shi an san shi ko ba san shi ba dan Allah ya riga ya wanke su tunda Allah ya wanke su ba ma bukatar wani ya wanke su amma kuma bayan sahabbai to za a yi bincike a kai to shi yasa cewa mai mai kuniya da yazo tarihin hadisin mursal me yace wa mursalin min sahabiyyun saqat wa qul gharibin ma rawa rawin faqat yace hadisi mursal shine wanda sahabi ya fada a cikin sanadin wannan kuskure ne taribin taribin kuskure ne dan in mursal shine sahabi ya zama ya cira a cikin sanadi to ai ba mu da illa da shi ba za a ga amfanta shi ba shi yasa magana mafi rajihi mursal ma a zafahu tabi'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam abinda tabi'i ya raba shi ga annabi zai iya wa sahabi ya cire zai iya wa tabi'i ya cire yaushe mursal zai zama sahihi idan aka yi bincike aka ai sahabi din nan tabi'i din nan sahabi ya cire kuma aka kalli sanadin gaba ɗaya ya inganta sai a ce to wannan mursal ne sahih yadda malamai suna da mazahi wajen qabulul marasil wajen karba hadisi mursal imamu shafi yana karɓar mursal amma mursalu kibari tabi'ina manya manyan tabi'ai amma sannan kuma ya zama aiki ya goyi bayan wannan mursal din da sauran shi wannan mas'ala ce da ke cikin musala ilmin hadis da haka ne abu hatim ya ce magana mai inganci hadisin nan mursal ne da haka ana habi ya ce wa afahu abu hatim abu hatim ya raunana wannan hadisi hadisi ne za'if to amma me yasa ka kama da shi ya kai hadis idan ya zama za'ibi ne wani zai iya wannan tambayar to ya kashi ne dai ya gaya maka dalilin da aka dogara ko dalilin cewa ruwa baya zama da jassa sai waɗannan abubuwa sun canza wannan hadisi ne shi kuma bai inganta ba to amma akan wannan matsala bizzat na cewa ruwa idan ɗayan wannan abu uku ya canza ya zama najasa ijma'in malamai ne ijma'i kuma hujja ne da haka ba a dogaro da wannan hadisi ba dogaro da ijma'in malamai duk malamai sun ijma'i kamar yadda ibnu abdul bar ya kaito kan cewa ruwa idan ya canza ɗayan abu uku nan nashi ya canza da najasa ya zama najasa wala bai haqi a riwayar bai haqi bai haqi shine abubakar ahmad ibn al-husayn ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi na ƙarni na hudu in ban manta lokacin da ya rarraba ɗari uku da wani abu ya bar duniya bai haƙi babban malami ne sunan shi ahmad sunan baban shi al-husayn alkunyar shi abubakar kuma yana da rubuce-rubuce da dama ba shafi'i ne suna cewa babu wani ɗan shafi'iya a duniya face shafi'i yana da gori akan shi zai iya mai gori zai iya cewa ta cewa akan shi suka ce banda bai haƙi fa inna lahu minnatun ala shafi'i shi sai dai shafi'i ya gode mai dan aikin da ya mazhabar shafi'iyya ba wani wanda ya mata yana da littafi al-khilafiyat littafi ne da yake baje dalilansu ya kama gana ahnaf yan mazhaban abu hanifa ce sun ce kaza sun ce kaza ga dalilansu kuma ya bi dalilin ɗaya bayan ɗaya ya bayani sannan ce mu kuma ga dalilan mu kuma ya bayani littafi ne mai daɗin karanta amma kuma littafin da ya gina shi a kan hadisi alkhilafiyat an buga muktasar nashi in ban manta ba ko a mujalladi biyu ko hudu dai haka khilafiyat na imamul bayhaqi bayhaqi babban malami ne yawa mazhabin shafi'i hidima hidima ba ta wasa ba a wannan sannan littafin shi as-sunanul kubra yana littafi as-sunanul kubra na hadisi yana cikin littafai guda hudu da wanda daga cikin malamai yake cewa duk wanda ya same su yadda zumci karanta su zai zama malami a addini akwai as-sunan kubra na baihaqi ya kunshi abuwa da dama akwai al na ibn qudama akwai al-muhalla ta ibn hazmin sannan kuma akwai suna suna karawa da fathul bari na ibn hajar wasu kuma suna kara at-tamhid na ibn abdul barri waɗannan usuli a cikin littattafan wannan kun san mazahib dinna akwai mazhabobin da an samu malamai sun musu hidima a bangaren abin da ya shafi ilimin hadisi gwanan cewa ilimin sunna da menene to gaskiya a cikin mazahib din nan ba kamar mazhabar shafi'iyya suna da malaman hadisi manya manya irin su ibn hajar ba kuma fakirai a wannan nahiyar irin mazhabar ahnaf mazhabin abu hanifa yadda su ma suna da su amma ba kamar wannan ba mazhabin imam malik akwai malamai manya manya masu daraja da kima kamar irin su ibn abdul barri hafizul maghrib irin su ibn al-arabi waɗannan muhaqqiqun ne a cikin wannan mazhaba irin su imam al-maziri irin su al-qadi iyad waɗannan manya-manyan malamai ne a mazhaban malikiya kuma malaman hadisi ne amma in ka dauko na shafi'iya ba ga masu da kowa misali dauko irin su imam an-nawawi ba shafi'i ne ibn hajar al-asqalani ba shafi'i ne eh, wannan ibn daqiq al-eid duk da shi cewa an ce da yana malikiya daga baya ta hawwala ila shafi'iya. da sauran shi ba shafi ne ko manyan manyan malamai da zaka dauko irin wannan irin su imamul baihaqi da da sauransu to da haka suna da manyan manyan malamai to baihaqi malami ne babba to shi a riwayar baihaqi alma'u tahirun ruwa mai tsarki ne illa in ta taghayyara rihuhu sai in kanshin sa ya canza au tamuhu ko ɗanɗanan shi aurenuhu ko launin sa bi najasatin da wata najasa ta hadusu fihi da za ta faru a cikin shi shi ma wannan riwaya tana da rauni baihaqi ya kaji cikin as-sunan al-kubra daga hadisin abi umama aidan sai dai a cikin sanadinta akwai baqiya ibn al-walid baqiya ibn al-walid mudallis ne a gurin malaman hadisi kuma ya ka hadisin da an ana mudallis a gurin malaman hadisi shine rawin da yake sarayar da wanda ya ji riwaya a gurin shi tsallaka gurin malamin shi tajlisi shine rawi ya sarayar da wanda ya ji hadisi a gurin shi kifadin shi ya faɗi na gaban shi amma shi ma na gaban ɗin shi din ya karatu a gurin shi sai ya tashi ba zai ce ya ce mun ba sai ya ce an ko kala dan labazin an zai iya dauka ya ji zai iya dauka bai ji bai yanzu a ka'idan malama hadisi in nazo na ce an Usman bin Fodi ba wanda zai ce makarici a malama hadisi tunda an na ce an din nan za ta yi wa nabi za ta yi wa ban ji ba wani ne ya gaya min kai da ke da ni da na ce an Usman bin Fodi ka san ban ji a gurin shi ba ka san wannan an ana din ba ta ji ba ce amma wanda ya zo zamani mai daga baya bai san tarihin rayuwa ta bai san nashi ba bai sani ba naji ko ban ji ba amma ni dai ban yi karya ba amma yanzu idan nace na Usman bin Fodi ko akhbarana to wannan ya zama karya to mujallisi shi bai ji hadisi a gurin malamin ba ta yi baya nan ran da aka yi karatun yana zuwa majalisin yana karatu ta yi baya nan sai aka faɗa hadisi da ya sai abokin karatun ya ce malam ya gaya mana hadisi kaza kun ga a ka'idar riwaya in ya zo zai faɗi abokin shi sannan ya ce malam misali in suna abokin shi Ibrahim sunan malamin su Ahmad idan zo riwaya kamata ya ce haddasani Ibrahim qala haddasana Ahmad shine da sanadi zai miki to idan mudallisi ya zo sai sarayar da Ibrahim din sai ce haddas sai ce an Ahmad ko anna Ahmad qala sai baɗi malamin nashi kai da ka zo idan ba sana'a ka bace ilimin hadisi sai ce ai ba matsala wannan ɗalibin ya yi karatu gurin Ahmad mun san Ahmad malamin shi ne dan ya ce an ko ya ce kala ko ya ce haddasa ne aji ɗaya ne amma shi bai ce haddasa ne ba dan ya ce haddasa ne ya zama makarici in zama makarici ma ne ba za su karɓar rayuwar shi ba sai amfani da labarin da yohi mutisala yana na cewa ya ji magana to wannan ya kira mujallis akwai dalilan da yasa sukan yi tajlisi tajlisi kala kala ne akwai tajlisi shiyukh akwai tajlisi buldan akwai tajlisi isnad akwai tajlisi kaza da cewa a waki wanda aka bi ne tajlisi isnad to wannan baqiya din yana yin tajlisi da haka ka'idan malamai in an san rawi yana yin tadrifi idan ya ce an to ba a karba sai ya sarraha cewa haddasa ne domin in ya ce an ɗin nan to za ta yi ya cire wanda tsakanin shi da malamin to waye ya cire mana ba mu san shi ba ƙila ya zama wani rawi ne rubabbe kuma ya zama kullum mun zo mun inganta hadisin ga an shiga matsala shi yasa ka'idan malaman hadisi duk lokacin da aka zo aka samu wani malamin wani abu aka samu wani wajen da ba a sani ba to ba a inganta hadisi da shi shi sa ilimi ba ilimin da yake da dukka ilin ilimin hadisi har har na cewa suke musulmi ce alfahari da ilimin hadisi su domin ba wani ilimi da ya kare addini irin ilimin hadisi da haka anan sai suka ce baqiya mudallisi ne kuma an'ana ya ka hadisin da an tunda ya ka hadisin da an ba za a karba ba sai an bincike sannan yana da wata hanya amma ita ma tana da rauni za ka dai wannan riwaya ba ta inganta ba وعن Abdullahi الله Umar عمر رضي الله عنهما قال hadisi na gaba da yake da alaka da ruwa hadisin abdullahi dan umar ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa wa sallam wanda yake yana ɗaya daga cikin fuqaha sahaba kuma yana ɗaya daga cikin masu tsananin koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam har ya zamana a garin madina suna cewa shifatawa abdullahi dan umar tana karkata zuwa ga tsanani shi kuma abdullahi dan abbas fatawashi tana karkata zuwa ga sauki da haka wanda ya fi karkata ga ara na abdullahi dan umar zai ga akwai shidda a ciki wanda ya fi karkata ga ara na ibn abbas zai ga akwai sauki a cikin harkokin saboda kowa shi abdullahi dan umar a gurin shi yana cikin fahimtar sa duk abin da manzo Allah yi to kurin kai ma kai ko me ka kaga yayi kurin shi yasa abdullahi dan umar idan ya ga manzo Allah yana tafiya idan ya zo guri ya tsaya bai san me yasa manzo Allah ya tsaya ba to abdullahi dan umar ya zo gurin shi ma ya tsaya in manzo Allah da ya zo gurin kewaya shi ma ya sai kewaya wuce shi za suka ce yana cikin abin da yake ta tabba'u asaran nabi yana bin gurabin annabi sallallahu alaihi inda annabi ya je wani abu shi ma je sabanin akwai sabon da in manzo Allah ya abu ma wani sa suka tambaya wannan to wajibi ne ya rasulullah ko kaza to shi yasa shi za ga a cikin lamarin shi akwai shidda amma yana ɗaya daga cikin wanda suka rauci hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi yake rawaito mana wannan hadisi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ce idza kana al-ma'u qullataini idan ruwa ya kai kula biyu ma'ana kamar duro biyu ko tulu biyu ko ya zama mai yawa lam yahmil al-khabas baya daukan najasa wa fi lafzin lam yanjus baya najastuwa to da ne dalilan da su imam malik suka zama cewa to anan ana nufin ma'ana jasa ba ta tasiri a cikin shi su kuma jami'a suka ce a ah, wannan ne yake bamu duk wanda ya kai wannan to ko da jasa ma ta tasiri ba najasa bane amma kamar yadda muka faɗa magana rajiha in ta yi tasiri a cikin shi to ya zama jasa ta zama akhrajahu al-arba'a malaman hadisi hudu ne suka fitar da shi sai ya kara ibnu majah akan na ɗazu abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah وصححه ابن ibn محمد muhammad ibn يا ya inganta shi ibn babban malami ne na hadisi yana da littafi na sahih da aka sani da sahih ibn khuzaima wa ibn hibban da ibn hibban shi ma muhammad ibn hibban al-busti shi ma malami ne yana da littafi na sahihi na ingantaccen hadisi kuma yana nan an buga shi ina zato a mujalladi zai kai ashirin haka yadda ne yake kyautarto in ba wahami ne ba sahih na ibnu khuzaima wanda sha'ibul arnaud da wasu malamai suke wa hidima to wannan hadisi waɗannan malamai guda biyu sun inganta shi hadisi ne kuma da yake gaskiya an yi maganganu masu yawa kan ingancin shi da rashin ingancin shi an kai kawo akai amma dai malaman da suka yi bincike na bin kwakwabi daga ba sun ce hadisi ne ingantacce an illanta shi ne duk illar da aka faɗa ba ta zama illa an illanta shi da ittiraf fil sanad da kuma al ittiraf fil matan amma duk malamai sun ba da amsa imam as-sanani cikin subul salam yayi ishara zuwa ga irin maganganun da aka yi a kan shi da haka dai akwai misan ƙarin bayani zai iya bin littattafai da malamai suke magana hatta ibn al-qayyim cikin tazibus sunan da wurare ya yi magana a kan wannan hadisi amma dai magana raja hadisi ne ingantacce abinda hadisi yake gwada ruwa mai yawa karamar najasa ba ta mai da shi najasa don ta bada cikin shi inda ba ta canza wancan abin da aka jima'i a kai ba to wannan ruwa ne da yake mai inganci za a iya ibada da shi wana أبي هريرة raka radiyallahu عنه قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yaghtasil ahadukum kada ɗayan ku yi wanka fil ma'i da'imi cikin wanda yake dawwamamme wa huwa junubun alhali yana da janaba wannan ladin anan za a yi daukanta nahiya dan ita ce cikin fi'ili mudari jazma la annahiya yaghtasil fi'il muzari ko majzumun bila annahiya ahadukum fil ma'i da'im dai sai zama hani ne don hani ne suka ce haramci ne haramun ne ai wasu suka ce idan ruwan mai yawa ne baya halatta kai kai wanka a ciki kana da janaba wasu suka ce in kaɗan ne makaruhi ne amma dai abin da malamai suka binin jawa manzan Allah ya hana ko da yana da yawa to an tambaye abu huraira ya za a yi ya ce ya tanawaluhu tanawulan abu huraira shi ta hadisu ce ya za a yi ce ya ɗiba a wani abu kenan ya halatta ka je ruwan adda'im din ka ɗebo aboki ka zo kai wannan shine fatawar shi abu huraira irin wasu malamai sun saba masa amma dai shi abu huraira fahimtar da yawa hadisin kenan amma wa aka hana yi wanka fil ma'id da'im shine wa huwa junub alwahu wawul hal huwa damirul fasli mabniyin ala al fi mahalli raf'i mubtada junub shine khabar na mubtada wal jumla min al-mubtada wa khabarihi fi mahalli nasbi hal ay la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi halata kaunihi junuban alhali kana da janaba kada kai to yana da mafhumi ma'ana za mu iya juya mu ce kenan in ba na janaba ya halatta in yi suna da suka ce a'a an hana mai janaba ne saboda idan an hana mai janaba to min babu aula da ba ma janaba yake da shi ba kada ya wanka ruwan da baya gudu kuma a yanzu ma a takarir na ilimin zamani ruwan da yake a guri ɗaya baya gudu ya fi tattara cuta fiye da ruwan da fi tafiya shi za hikimar shari'a tun ma manzo Allah hana yin wanka a ruwan da yake da wahame wanda baya gudu tun ma gabanin wani ilimi na zamani ya zo da kana da janaba ko ka da janaba kada kai kada kai a ciki to sai wata riwaya ta zo warin bukhari kun ga a wannan riwayar ku lura wanka aka hana ba magana bawali ba amma a riwayar bukhari la yabulanna ahadukum kada ɗayan ku yi tsari la nan ma suka ce mu ɗauke ta a nahiya yabulanna fi'il mudari ne amma mabniyun alal fathi littisalihi bi nun at-tawkid fi'il ana gina shi alal fathi idza tasala bi nun at-tawkid as-saqila aw ko sai a ce la yabulanna amma idza tasala bihi nun inas nun niswa yubna ala sukuni wa yurfa idza tajarrada 'ala an-nasib wal jazim wa yunsab idza jaa idan wanda suke mai saba suka zo allan izan kai ana mai jazmi kuma idan jawazi suka zo a bayan shi to nan la yabulan na fi'il mudari'i ne amma mabnii ne alal fati salihi bi nunu tawkid amma mahallin da yake mahalli ne na jazmi domin laɗin ya ce la lanna kada ɗayan ku yi bawali ahadukum fil ma'i da'im cikin wanda yake dawwamamme allazi la yajri sifa ce ta al maid da'im wanda baya gudu tafsiri ne na alma'ud da'im summa sannan yaghtasil suka ce bi sukunin lam sai zama asabi ne sai summa din ta zambe ma'anar waw sai zama kada la yabulanna adukum bil ma'i da'im wa yaghtasil waw din sai zama wawul asab sai zama yaghtasil fi'il mudari majzumin bila annahiya ina laɗin ita ce waccan da muka ce la Allah ta barko ina ba ta an gane abin da yasa nake fito da waɗannan wujuhu din akan shi ake sabanin hukuncin domin idan ka ce la yabulan na ahadukum kada ɗayan ku hani ne kada ɗayan ku yi bawali bil ma'id da'ini a cikin wanda yake da wamamme allazi la yajri wanda baya gudu summa summa din nan kace bi ma'anar waw wa yagtasil sannan ai wa la yagtasil kada yayi wanka fiye a cikin ruwan sai zama an hana mutum kowanne daga ciki an hana ka kai bawali shine la yabudan na rukun bil ma'i da'im alladhi la yajri an hana kai bawali ko da ba za ka yi wanka ba sannan wa yaghtasil bi shi ma an hana sai zama yaghtasil bi din ya daidai da wacce ruwa la yaghtasil ahadukum bil ma'i da'im kun gane abin da nake nufi sai ga malamai suka ce a'a irabun ba haka bane la yabulanna ahadukum bil ma'i da'imi wannan nahi ne kada ɗayan ku yayi bawali cikin ruwan da yake dawwamamme allazi la yajri wanda baya gudu thumma yaghtasilu thumma yaghtasilu sannan kuma yayi wanka sai zama yaghtasilu din fi'lin mudari ne amma ba ya adabin shi akan wancan nahi ba sai zama an hana ka yin bawali da yin wanka lokaci guda biyun aka hana ka kada kai bawali ar wanda ba gudu sannan kuma ka zo kai wanka a cikin manzon Allah hana kun ga akan wannan fassara din in kai wanka kurin ba kai bawalin ba ba kai laifi ba in kai bawalin ba yi wankan ba baka yi laifi ba in kai bawalin kai wankan kai laifi akan wannan fassara din mun gane ko da haka fassarar farko kuma tana nama in kai bawalin kai laifi in kai wankan kai laifi to balantana ka haɗa bi min babu aula kai laifi in gane bambancin fassara ko da haka ta ce summa yaghtasilu sai zama yaghtasilu bi dinnan fi'il mudari ne an mai nasaba ne a an mai rufa ne saboda ba wani jazumi da nasibi da biyu ba wanda suka ce ya halatta ka ce sun mai sila. sai zama bi idimari an wa an ya aila ya bulan na dukun bilma idda imin alladhi la yajri wa summa na bi ma'ana wa wa an filin filin mazari mansubin bi an to akan wannan fasara waccan dai za ta koma cewa an hana kowanne ɗaiɗaiku to amma yanzu abin da za ka kalla shin an hana mu haɗa biyun ne ko ku kowanne an hana mu kowanne an hana mu an hana mu yin wanka da riwayar farko ta muslim la yaghtasil ahadukum bil ma'i da'imi wa huwa junub kun ga wannan wanka ta hana riwayar bukhari la yabulanna ahadukum bil ma'i da'imi allazi la kun ga an hana mu bawlin summa yaghtasilu bi sannan kaga ka hada cewa an hana guda biyun an hana mu biyun can an hana mu wanka kadai nan an hana mai bauli mai wanka to riwayar Abu dauda wala yaghtasil fihi min al-janaba kada yi wankan janaba a ciki ita kuma ta hana wankan janaba da haka malamai Imam Sanani yake cewa duka ukun an hana ka kada kai wankan ko da baka yi bawulin ba kada kai bawulin kai wankan kada kai bawulin ko da baka yi wankan ba kowanne an hana in dai ruwa ne da'im to hanin ne malamai suke sabani na haramci ne ko hani ne ba na haramci ba anan malamai afazu fil kalam sun wannan amma dai abin da yake aula shine bari suka ce baya halatta mutum ya je yi bawali a cikin ruwan da yake da womamme domin zai iya bata ruwa din to kun ga a gurin ahnaf mazhabin abu hanifa da shafi'iyya suka ce an hana ne kai haka saboda ruwan kaɗan ne bai kai kullace ne ba da kai kame da shi na jisa amma gurin su imam malik da sauran wasu malamai suka ce a wannan hannun ibada ne ko mun yawan ruwan in dai da womamme ne kada kai bawali a ciki Kuma wannan magana ta biye karbi an hana mutum yayi kada ya wanka a ciki to yaya ruwan wanda yake gudu tunda anan ana magana adda'im to ya ruwan da yake gudu wasu malami suka ce ba laifi in ruwa yana tafiya ba laifi dan kai mauli kai wanka a ciki dama tafiya yake ta jaddan idan ma ya najasu ma tafiya zai wuce wani kuma ya zo kuma ruwa wani yana wanke wani amma dai magana ita ma bai inganci bai dace ba a yi bawali a cikin ruwa ko da yana gudu musamman ruwan teku ko ruwan wannan domin ruwa ne da al'umma na amfani da shi dabbobi na sha mutane na sha da sauransu to baya dace mutum ya bauli ko da yana gudu balantana kuma wanda dama yake a kwance a guri to wannan gaba ɗaya an hana sannan an hana yin wanka a ciki kamar yadda muka karanta a hadisi kana da janaba ko baka da janaba to waɗannan hadisi malam ya tattara mana su anan kuma na karanta mana su gaba ɗaya domin dukkan suna da alaka da ruwa ji da cewa ko su hadisan da suke da alaka da ruwa amma zai kawo su a gaba ina ganin zan takaita a nan domin yanzu da muka sani akwai wa'azi da za a yi bayan sallar isha a garin dan ladan gomal da haka abinda muka karanta zan daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana sannan ina jan hankalin yan uwana ɗalibai da waɗanda suke halartar wannan karatun eh, da za su dinga duba subulu salam kafin su zo to za su fa'idantuwa fa'ida mai yawa sai zama kana jin sharhin kuma dama ka kana karanta subul salam din sai ga ana tafiya ka karanta subul salam din ubangiji Allah ya datar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik